والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو hudu وطن ذو القعدة hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da sha biyar ga watan Jun shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya. Muna cikin karatun littafin Jawabi Fawa'id. Yau za mu tashi shafi na sha takwas Al-Mu'awwiqul Khamis. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-Mu'awwiqul Khamis. Wato mu'awwiki na biyar wato abin da ke kange mutane daga samun ilimi na biyar daga ciki. التفريط في طلب العلم في الصغر sakaci dangane da neman ilimi a cikin ƙuruciya mutum ya yi sakaci ya ƙi neman ilimi yana ƙarami min asibabin muinati ala talab al wato suna a ɗiri zama min al'asbab al-mu'awwi abu sakaci a wajen neman ilimi a cikin ƙuruciya suna daga cikin sabubba masu kangewa ga neman ilimi da kuma samun ilimi tun kuruciya tun da kuruciya eh daga sakaci wajen neman ilimi tun kuruciya yana daga cikin asbab al-mu'awwiqa an talab al wal mu'awwiqa aidan an tahsilihi mundu sigar da kuma mai kangewa daga samun ilimi tun kuruciya sakaci na'am wal ilmu fi sigari kan naqashi fil hajar shi ilimi a cikin ƙuruciya kamar zane ne akan dutse كما قال الإمام al البصري كما عند الإمام الحسن البصري يبدا رحمه الله فيما رواه ابن عبد البر عنه daga gare shi jami bayan ilmi wa fadlihi ilmi wa fadlihi hasan kuma isnadin shi hasan ne innal insana la yaghbitu unasan asghara minhu sinnan lalle mutum yakan yi sha'awa yakan yi sha'awar wasu mutane wanda sun fi shi ƙuruciya ga shekaru wa akbar himma amma kuma sun fi shi girman himma wa hum tahassalu ala ulumin kathira da kuruciya ga su da ƙuruciya. amma kuma sun samu ilimin muka da yawa na'am duka ulaik eh mutum zai yi sha'awan wa'annan wa yatahassaru ala awqatin zahabat min umrihi kuma zai yi nadama akan lokutan da suka tafi daga rayuwarsa kuma ba mm. lokuta da yawa sun tafi daga rayuwarsa mm. bai samu ilimi a gare su ba mm, kuma sun kubuce wala ta'udu abadan kuma wayannan lokuta ba za su dawo ba har abada idza ma kabura idan mutum ya tsufa wa kasurat ashgalu ya zamanto shagulgulansa sun yawaita wa kasurat tawariqu alayhi kuma sannan abubuwan da ke afko masa suka yawaita an samu wasu shagulgula masu afko masa sun yawaita ana a lokacin dare da kuma wani yanki na yini da ufa zikinu a lokacin sai kwakwalwan shi yayi rauni na fasan gane wannan idan mutum ya zamanto shekaru sun zo masa sannan kuma ga shagulgula da yawa ga abin da yake da alaka da ainihin cefane ko ga ne ga kuma wasu rikice-rikice na iyali makwalwa ko da yaushe in yana fuskantar bakin ciki da damuwa to yakan yi rauni za ka iya fahimtar wannan idan kana karantar da wata budurwa tana da basira da zarar ta yi aure ta fara fuskantar gwagwarmaya na aure eh? tana bugawa da kishiyoyinta da kuma wasu matsaloli da suke faruwa ita da mijinta sai ga wannan yarinyar da ka santa a da mai basira sai ga kwakwalwar ya shi gaba daya ya sanya idan mace budurwa ba ta nemi ilimi tana budurwa ba in ta yi aure karatun yakan tafi an gane shi ma babban mutum duk kwakwalwar shi idan ainihin ya zama to zuruf suka yi masa yawa to wa'annan zuruf din sukan dakushe kwakwalwa an gane ko na'am wala yastati'u an yahfaza al-uluma ga mutum ba zai samu ikon ya haddace ilimin muka ba kama kamar yadda zai iya haddacewa da karamin yaro yana karanta abu zai haddace amma kai da shagulgula kai ma yawa kana karantawa sai ka manta eh ya saboda yawan shagulgula da ainihin bakin ciki da kuma masuliya sun hau kanka nauyi ya hau kan mutum ta kowane bangare ولهذا قال البصري رحمه الله shi ya sanya alhassan albasari ya faɗa Allah ya masa rahama cikin abin da ya gabata hadisi cewa neman hadisi cikin ƙuruciya kan nafashi fil hajar zane ne akan dutse idan an yi zane akan dutse da wuya ka iya goge shi haka nan karamin yaro in ya haddace ilimi tun yana karami to da wuya ya manta da wannan ilimi din an gane ko lillahi daru umar ah, rahimahu radiyallahu anhu inda qala bubugan albarka ya tabbata ga umar hmm. Allah ya albarka ga umar radiyallahu anhu lokacin da yake cewa hmm. tafaqahu qabla an tusawwadu wato ku nemi ilimin fiqh ku nemi ilimin addini kafin a shugabantar da ku da zaran an shugabantar da kai ka zamanto shugabanci ya hau kanka ka zamanto kai ne mai gida ah, mata suna ƙarƙashinka sannan ka zamanto kana shugabancin ƙasa ko shugabancin lokal gamman ko wani abu to wayannan shagulgula suna iya ɗauke hankalinka daga fahimtar karatu na'am ذكره البخاري تعليقا مجزوما به sannan kuma idan mutum ɗalibin ilimi idan har yi sakaci aka ba shi wani mukami ɗalibin ilimi ne bai yi zurfi a karatu ba an gan shi yana da basira sai aka ba shi limancin juma'a shi kenan an hana shi karatu to in ya zama to limamin juma'a a ina zai je karatu duk sauran mutane gaba ɗaya suna karkashin shi ne limamin su in an ce je kai karatu wajen wajen wani ce a waje na kai ke sallah ina ba gani shi a tunaninsa da kana zuwa kana sallah a sa ya za a yi kuma shedan zai nuna masa ya za a yi ya zauna karkashin ka ya yi karatu yanzu kuma kuna duk kuna ganin misali irin ɗaliban nan da suke zuwa jami'a ɗalibi in yana zuwa karatu wajenka yana zuwa karatun zaure da zaren ya je jami'a ya samo digiri ko ya samo majistera ko ya samo doktora shi kenan ya kubuci bai iya ba amma kuma zai ƙara dawowa ba an gani shi a tunaninsa inda ya samu wannan matsayin sai dai kawai ya ce na taɓa karatu wajen malamwa ne. amma ya ƙara dawowa a ga doktor doktor kai zai sa littafi a gabanka an gane to wannan kwalin wani lokaci kan zama shedan daga cikin wayannan mu a wakatin akwai kwali an gane yana da wuya ka lissafa ka gani masu kwali nawa ne suke dawowa da suna karatu daga bayan su dawo su ci gaba da karatun yana da wuya an gane to tun kafin wannan tun da dai kwali yana rinjayen ku tun kafin wannan kwalin ya rinjaye ka ka dage ka yi karatu ka kwashi ilimi mai yawa kafin ka samu wannan kwali don da zarar ka samu wannan kwali kai da karatu kuma har abada an fahimci wannan ko eh na'am zakarahu al-bukhari ta'liqan imam al-bukhari ya ambaci wannan hadisi ta'liqan majzuman bihi fi kitab al-ilmi eh wato ya wato ya ambaci wannan asari kenan na Umar ko wato ya kawo shi bi sigatul jazm a cikin kitab al-ilm babu ainihin hasada mai kyau a wajen ilimi da hikima idan kaga wani mutum Allah ya bashi ilimi da hikima zaka iya hasada da shi amma hasada mai kyau shine ma'ana ka yi sha'awan Allah ya baka ilimi irin nashi ko kuma ilimin da yafi nashi eh na'am misbahu na ina ne an fara uku na'am wa ba'd ilma fardun lazima بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد إن العلم فرض لازم كل امرئ مكلف أن يعلم نعم wato ba'adu bayan haka innal ilma fardun mm. lalle neman ilimi farilla ne mm. lazima kullum ri'in wanda ya lizinci kowane mutum mukallafin wanda yake mukallaf an ya alama ya sani ya lizinci kowane mutum mukallaf ya sani ya san me ma aujaba Allah min al-ahkami alayhi fi shara'i al-islami ya san ma aujaba alayhi ya san abinda Allah ya wajabta masa min al-ahkam na hukunce hukunci fi shara'i al-islam hmm. a cikin shari'o'in musulunci ya san su hmm. inna khayra ma'tana wa shammara lahu al-fata ma fihi naf'un lil wara wa inna khaira ma'atana bi hilfata wa inna khaira ma'atana bi hilfata wa shammara ko ma'atana la hulfata wa shammara lahu lalle fiyayyen abinda ya kamata saurayi ya kula da shi kuma ya zage damke domin sa lalle fiyayyen abinda ya kamata saurayi ya kula da shi kuma ya zage damke domin sa ma fihi nafqul lilwara shine abinda akwai amfani ga talikai ya duba ilimi mai amfani ga talikai ya karanta shi وقد رأيت mu yassara. to hakika naga littafin wanda littafi ya tattaro ainihin muktasaran ya tattaro ainihin takaitaccen ainihin bayani mai ɗaukar ma'ana da yawa idan an ce muktasar littafi wanda yake an takaita lafazinsa amma kuma idan an ce za a yi sharhinsa yana ɗaukan ma'ana mai yawa shine muktasar to na ga littafin nan ya tattaro muktasaran muhazzaban abin tacewa muyassara ko muyassira ko kuma muyassaran abin sauwaƙewa lil mubtadi ga wanda ya fara karatu muhazzaban abin tattacewa muyassara abin sauwaƙewa lil mubtadi ga wanda ya fara karatu wasu malamai suna cewa suna kiran malaman zauri suna kiran wanda lissafi lawali tsake wato mana muktasar ne aka dan wake shi an dan ciro wasu abubuwa daga cikin muktasar sai aka wake shi an gane shi yasa yace wa qadar ra'aytu hawiyan muktasara na ga littafin ya tattaro muktasarul khalil muktasar na ainihin imamul khalil an gane ku na'am qadil istahai ibrahima abahu mawlahu zidda muqima na ainihin babban malami lil'alim alfadil ga malami mai falala a sahai wato nisba ne zuwa ga garin shi an gane mutumin saha'i sunan shi ibrahima habahu maulahu rida al-muqima wato ubangijinsa ya bashi Allah ya sa ubangijinsa ya bashi yarda wanda yake tabbatacce ubangijinsa ya bashi kyauta ya ba shi yarda wanda yake tabbatacce na fi mazhab al-habar malik wato ana kiran littafin da suna bi targibil Salik, suna sunan littafin kenan kwadaitar da mai nufin shiga cikin fage na ilimi ana kwadaitar da mai nufin shiga cikin fage na ilimi fi mazhabil habar a cikin mazhaban babban malami al'imam malik idan kana so ka fahimci mazhabin imam malik to za a yi maka sharan fage da mazhabin salik lilmubtadi naf'an wa hibzan yasula wato na nemi littafin nan ya zamanto na nufa littafin nan ya zama nazman ari na waƙe wato ya wake shi raja'a an ya hasula naf'an wa hibzan a an yi hasulan naf'an lil mubtadi saboda fatan amfani ya tabbata ga wanda ya fara karatu kenan fa lissafin nan an yi shi ne fa ga yan ibtidaiya na fatan gane yan ibtidaiya nasu kenan ko amma mu kuma ba yan ibtidaiya mu ba mu yanzu yan ibtidaiya za su iya karanta wannan yanzu za ka iya zuwa ka sanya misbahu salik ko ga yan aji shida ne a isra'iya zai iya yiwuwa hatta ma mutanen da suke sanawi ƙila za su yi ta dagaci da wannan littafin ko to ya ce raja'a an yi hasulan naf'an lil saboda fatan amfani ya tabbata ga yan ibtida'iyya wani suka fara karatu kuma raja'a an sula hifzan raja'a an sula kuma saboda fatan ya sauwake ya yi sauƙi ga hadda saboda fatan ya yi sauƙi ga hadda in za a haddace shi cikin sauƙi za a iya haddace littafin ba matsala insha Allah ربما قدمت او اخرت او زدت احكاما بها تممت نعم da gabatar da abin da ya kamata a jinkirtar mm. au akhartu ko kuma in jinkirta da abin da ya kamata a gabatar mm. au zittu ahkaman ko in ƙara wasu hukunce-hukunce ta Mamtu biha da nake cika littafin da ita sammaituhu bi ashal matalik li nazami targhib al murid saliki na saba littafin suna bi ashal al masalik mafi sauƙin mashiga mafi sauƙin hanya ne hmm. nazami targhib al murid saliki wato wato saboda wake na ainihin targhib al murid saliki wato an wake littafin targhibul murid salih mm. eh mm. Allah al-qurri mm. ina roƙon Allah in cimma manufata ina roƙon Allah in cimma manufata a bijahi ahmadi da alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi da mutanen gidansa algur masu hasken fuska na fasan gani to yaya maganan tawassuli da da ainihin jahi ahmadi saboda eh? a wajen ahlus sunna yin tawassuli da darajar wani bid'a ne na fasan gane wannan wannan zai dan alamta mana cewa wanda ya wallafa littafin ya tasirantu da sufayi an gane wannan ko in kaga mutum yana bijahi ahmadi ko bijahi kaza to za ka san cewa lalle ya tasirantu da ainihin sufaye balantana shi kanshi ma sufi ne ma ba ma ya tasirantu da sufaye ba tunda zai gaya mana zai gaya mana aqidan shi shi da kansa zai gaya mana shi aqidansa ba ash'ari ne shi a wajen mazhaba ba maliki a wajen suluki shi yana bin junaid saliki yana bin dariqa na junaid har ma ya masa kyakkyawan yabo lil auliya karamatu la tunkaru summa du'a'u nafuhu mu'assiru junaidu na kawo mu. kaga ya nuna junaidu ɗin mu ɗari kansa mai kakkiya ce to wannan shine dalilin da ya sanya yayi tawassuli da darajar manzo sallallahu alaihi wa sallam. duk da cewa ahlus sunna ba sa inkarin darajar manzo duk mutumin da ya nuna cewa manzan Allah ba shi da alfarma ko ba shi da daraja ya yi ridda duk duniya ga baki dai a cikin manzanni babu wanda yake da daraja kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma yin tawassuli da darajar nan da gizo ke saka na fasan gani ba a samu wani nasti ingantacce ba sai da tawassuli ibada ne kuma ibada mabnaha ala tawqif an gina ibada ne akan tawqifi sai idan an samu nasti wanda ya tabbatar da cewa ya halatta a yi tawassuli da darajar wani sai a yi to kila wani ya ce to akwai nasi mana wani nasi manzon sallallahu alaihi yana cewa tawassalu bi jahi fa inna jahi inda a azim ba hadisi tawassalu bi jahi ku yi tawassuli da alfarma na da darajata domin lalle darajata a wajen Allah mai girma ne na ba gani to wannan hadisi ya tabbata shekul islam ibn taymiya yace wannan hadisi ba shi da asali sannan wannan hadisi babu shi a cikin littattafan sunna wanda ake aka dogara da su kenan hadisi ne wanda yake maudu'i saboda haka a takaice babu wani nasi wanda ya tabbatar da ainihin tawassuli da darajar wani an gane ko na'am wa an yakuna khalisan li dhatihi mujiban li qawli ma'a mardatihi sannan kuma littafin nan ya zamanto halisan da zaci ya zamanto tsarkakakke ga zacin Allah subhanahu wata'ala ya zan mutum yayin shi tsakanin shi da Allah an gane wato ya yana roƙon Allah shi mai littafin ya zamanto littafin yayin shi ne khalisan li zati yayin shi da ikhlasi saboda Allah wa mujiban lil fawz kuma ya zama littafin yana wajabtar da babban rabo ma'a shi. tare da kuma samun yardan Allah subhanahu wata'ala na'am wa nafi'an liman hawahu aw qara aw man wa'a au man sa'a au amara na'am sannan kuma haɗi layo yau as'alullah hmm. ina roƙon Allah wato littafin nan ya zamanto nafi'an hmm. mai amfani liman hawahu ga wanda ya tattaro shi hmm. auƙara ai auƙara ai auƙara shine ko kuma wanda ya karanta littafin au man wa'a ko wanda ya haddasa littafin au man sa'a ko wanda ya dawainiya wajen wallafa littafin au amara ko wanda ya umarni a wallafa littafin ismatan min kulli zaqin aw halal fa innahu hasbi alayhi almuttakal sannan ina roƙon Allah isma Allah ya bamu kariya min kulli zaqin daga kowane karkacewa aw zalal ko talalabiya fa innahu hasbi domin lalle shi Allah ta'ala ya ishe ni alaihi muttakal a gare shi ne dogaro na الحد الفاصل بين التقليد والاتباع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عدم وجود التقاليد المصطلح في خير القرون رشل سامو تقليدي wanda aka yi istilahi a gare shi a cikin fiyayyen karni wani takalidi aka yi istilahi a gare shi shine takalidi wanda mutum zai rufe ido ya yi tabin mazhaba guda ɗaya an gane ko duk abin da mazhaban ta zo da shi da ainihin rukusan wannan mazhaba da azaim dinta kawai mutum zai bi an gane mutum ya kulla kanshi a cikin mazhaba duk abin da imam ya faɗa ba bincike kawai za a bi to irin wannan takalidi babu shi a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu shi zamanin sahabbai babu shi zamanin tabi'ai Shi ne abin da ake so a yi magana a nan wajen an gane ya wato ma'ana takaituwa akan mazhaba guda ɗaya. ya zamanto mutum baya binciken wani nasti kawai ya dogara da wannan mazhaba ɗin to irin wannan babu shi a zamanin salaf na. alladhi najzimu bihi anna at-taqlid bil ma'na al-mukhtalif al-an wato abinda muke yanke da shi lalle taqlidi da ma'ana wanda aka yi istilahi garin shi yanzu lam yakun ma'rufan fi ahli an-nabi wato bai kasance sananne ba a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam wala fi ahli sahaba ko kuma zamanin sahabbai babu shi wala maqbulan fihim kuma sannan bai zamanto amsashe ba a zamanin su an gane su sahabbai a zamanin su ba su yarda ka rike wani sahabi an gane ko kai ta bin shi ba bincike ba misali mutum ya ce ya rike abubakar duk abin da abubakar ke aikatawa kawai shi ya yarda da shi duk abin da abubakar ya faɗa ya yarda da shi to irin wannan hatta sahabbai ba su yarda da shi ba a zamanin su ولم نجد لفظ التقليد بالمعنى المصطلح wato ba mu samu lafazin takalidi ba da ma'ana wanda aka yi intsilahi a gare shi in ba mu same shi a kitabu wa sunna ba kai tsaye babu wannan lafazi na takalif hmm. a kitabu wa sunna انما كان هذا المعنى معروفا في الايات والاحاديث كوي wannan ma'ana ya kasance sananne a cikin ayoyin qur'ani da hadisai fi surati a cikin suran zargi la fil eh, ba wai yabo ba shi qur'ani ya sauki ta ne ya sauki makauniyar biyayya haka nan hadisan manzo sallallahu alaihi wa sun sauki makauniyar biyayya akai babu inda qur'ani ya nuna halaccin ka rufe ido kai ta bin wani mutum wanda ba manzo ba sallallahu alaihi wa an gano wannan ko kaga alqur'ani yana nuna mu wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi ma wajadna alaihi aba'ana ko wa ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun kaga shi ka duba tun zamanin magabata gabaci daya alqur'ani ya nuna mana gaba daya wato kafiran makka sun bace me yasa suka bace ba sa neman dalili kawai su suna cewa ne mun samu iyayenmu da kakanni suna kan wani addini kuma sannan mu muna bin sawunsu babu ruwanmu da binciken wani dalili kawai an gane wannan ayi to alkur'ani ya zargi wannan manzon Allah ya zargi wannan magabatan ku sun zargi wannan gaba daya na'am na'am walam nasma lafz at-taqalid allazi yujibuhu an-nas na'am ba mu taba jin lafazin taqalidi ba wanda mutane ke wajabtar da shi bi an yuqallada shakhsan bi ainihi fi dini wato ayi taqalidi da wani mutum ainihin sa a cikin addini misali kaman ayi taqalidi da Abu Hanifa mm. ko ayi taqalidi da Malik ko Shafi ko imamu ahmad ko dai wani fi jami'il umuri a cikin dukkan al'amura gaba daya illa fi zamanin sahabati wato sai a zamanin sahabbai jamil kabir li tabarani wato ya zo cikin mujamil kabir na tabarani abdullahi bin mas'ud daga abdullahi bin mas'ud radiyallahu an la yukallidanna ahadukum dinahu rajulan yana cewa abdullahi bin mas'ud na cewa kada ɗayan ku ya rataya addinin shi ga wani mutum mm. in amana amana idan mutumin ya yi imani shi ma ya yi imani wa in idan mutumin ya kafirce shi ma ya kafirce kada mutum ya kuskure ya yi haka wa in idan kun kasance ba makawa sai kun yi koyi to ku yi koyi da wanda suka mutu fitna domin rayayye ba a amince mai da fitina ba an gani. in dai ba makawa sai kun yi koyi to ku yi koyi da wanda suka mutu a nan me yake nufi da a koyi da wanda suka mutu a yi koyi da sahabi ɗaya ko sahabbai eh dan yana ɗaya nuna cewa in ba makawa mu zaɓi wani sahabi ɗaya kamar abubakar ko umar mai yi koyi da shi me yake nufi mai yi koyi da sahabbai a dunkule ko dan Allah ta'ala a cikin alqur'ani mai nuna mana ya ayyuhal ladzina amanu atiiu llaha wa atiiu rasula wa ulil amri minkum ya ku wanda kuka yi imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzo sai Allah ya ce wa ulil amri minkum bai ce wa adi'u ulil amri minkum ba ko menene hikimar da yasa bai ce wa adi'u ulil amri minkum ba dan ya nuna cewa ulil amri din nan ana bin su ne in sun bi Allah da manzo an gane to kaga wayannan ulil amri din nan sahabbai gabaki ɗaya za a iya sa su daga cikin ulil amri ta bangare na addini to Allah ta'ala sai ce fa in tanaza'atum fi shay'in idan kuna jayayya cikin wani abu farudduhu ila Allah wa rasul kenan idan aka samu jayayya tsakanin sahabbai kan wani abu shin magana ya zama hujja eh? in an samu sahabbai sun yi sabani kan wata matsala shin magana ya zama hujja sai Allah ya ce idan kuna jayayya Allah bai yana magana da sahabbai ne a wancan lokacin dan kuna jayayya kan wani abu ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzo ashe da zarar sahabbai sun samu sabani maganar ya zama to ba hujja ba an gane yayi to yanzu sai a mayar a duba to a cikin su da suka samu sabani a cikin su wanne ne ya dogara da hujja na Qur'ani ko hadisi an gane shine ka'idan nan da malaman sunna suke cewa wa maskalafa fihi al-a'imma aw ghayruhum fa marji'uhu ila al-kitabi was sunnah abinda imamanmu daga sahabbai ko tabi'ai ko tabi'i tabi'i suka yi sabani a gare shi to makoman wannan sabani yana nan zuwa ga kitabu wa sunna fa ma qama bihi dalil qubila da dalili ya tsayu a gare shi sai ya amsa ma al-i'tizar lil muqti min mujtahid al-umma tare da yin kuzuri ga wanda ya kuskure daga cikin mujtahidan al-umma an gane wannan ko kenan maganar sahabi shi kadai in ya zamanto an samu wasu sahabbai sun saba mishi baya zamantowa hujja in sahabbai suka yi sabani sai mu koma zuwa ga kitabu wa sunna domin mu gane wane ne ya daidai daga cikin ya ce fa innal hayya la tu'manu alaihi fitna domin lalle rayayye ba a amince mai da fitina kenan duk ilimin da malami yake da shi duk um, yanda malami ya rike sunna baya halatta a rufe ido a yi ta bin shi an gane an ce lalle rayayye mutanen da suke raye bayan salaf ba a amince musu da fitina suna iya samun zalla a koda yaushe an fahimci wannan ai to saboda haka dan adam ajizi ne kada ka ce ni malam wani na yarda da shi duk abin da ya zo da shi na addini kawai ina da yaƙini daidai ne to da zaran ka faɗi wannan ka faɗa cikin baka. Allah ta'ala yana cewa yuridu Allahu li yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insan da'ifa Allah ta'ala yana so ya sassauta muku amma an halicci mutum mai rauni dan adam mai rauni ne saboda dan adam ba a amince mai da fitina amma wayancan bayan Allah sun riga sun mutu kuma sun gamu da Allah lami lafiya Allah ya yarda da su na'am wa hatta al-amiyya alladhi ladina yaquluna fihi hatta amin hmm. wanda suke cewa game da shi cewa innahu yajibu alayhi taqlidu hatta amin hmm. wanda wasu malamai suke cewa wato yana wajaba a gare shi yayi taqlidi lam yakun ma'rufan fihim hadha al-istilah to wannan istilahi na kalmar taqlidi bai to sananne a cikin su ba hmm. inna ma kanu ya'rifuna annahu huwa al-ittiba kawai abin da suka sani suna kiran wannan ittiba wato shi ami wanda baya iya gane dalili baya iya raba rabewa tsakanin tsakuwa da aya shi abin da aka ce kawai ya tambayi malamai duk malamin da ya gani kawai ya koyi da shi a zamanin manzo Allah manzo Allah bai ware cewa ga iyakacin malaman da zaka yi koyi da su ba manzo Allah bai ce ka rike wani malami guda daya saboda kai amiri kai koyi da shi ba kawai ami ana so kawai ami ya zama to duk inda ya ga malami na sunna ya tambaye shi an gane Allah cewa yi fasalu ahlaz zikir in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma'abota ilimi in ba ku sani ba Allah bai ce ku tambi ma abocin ilimi guda ɗaya ba ba abota ilimi yau zan iya tambayan malam wani misali a kaddara da Malik da Shafi da Abu Hanifa da Imamu Ahmad duk suna gari guda ne ina iyawa yanzu yanzu in tambayi Abu Hanifa an jima in tambayi Malik an jima in tambayi Shafi an gane in dai na kasance ami abin da yake wajibi na ami ya tambayi malamai kuma shari'a bata ware mai cewa ya tambayi malami guda ɗaya ba in dai har ya tambayi malami guda ɗaya ya rike malamin baya tambayan sauran malamai to lalle wannan ana kiran shi makauniyar biyayya amma in ya zama to yana tambayan duk malamin da ya gani to wannan shine al-ittiba Allah subhanahu wata'ala zai yi mashi rangwame saboda shi ba shi da ilimi to sai Allah ya bashi dama ya tambayi duk wanda ya gani na malamin sunna idan malamin ya ba shi fatawa sai ya zama to ya bi wannan fatawa alhali kuskure ne Allah ya gafarta mishi na'am na'am huwa al-ittiba'u alladhi umirna bihi shine al-ittiba wanda aka umarce mu da shi li'anna al-awama lam yakunu mutaqayyidina fi fatawa kulli shakhsin wahid eh domin su amawa ba su kasance suna dabaibaye kansu a wajen fatawansu ga mutum ɗaya ba su dabaibaye kansu su ce kawai za su dabaibai kansu ga abubakar kawai ba ruwansu da umar ba ruwansu da usman ba ruwansu da kaza wannan bid'a ne innama kana tariqatu ta'allumihim wa tafahumihim kawai ya kasance hanyar neman ilimin su da fahimtar addinin su an ta'allamu fi dawi adillati alkitabi was sunnah shine su koyi ilimi a cikin mahanga na kitabu da sunna hmm. wal mutafaqqihu lam yakun muqayyidan bi faqihin wahidin wato shi mai neman ilimin fiqhu bai kasance yana dabaibai kansa da malamin fiqh guda ɗaya ba wala bi fiqh faqih wahid ko kuma da fiqhun faqih guda ɗaya walam takun urifat al madahib a wancan lokaci ba a san mazhabobi ba a lokacin sahabbai babu wani mazhaba na Abubakar ko mazhaba na Umar ko mazhaba na Usman haka nan lokacin tabi'ai lokacin tabi'ai babu ainihin mazhaba na Qatada mazhaba na mujahid mazhaba na hasan al-basri a babu wannan duka an gane ko kawai malamai ne kawai na sunna suna karantarwa kawai in ka gansu kawai an baka dama ka tambaye su fatawa in kai amini ka tambaye su fatawa kawai kai aiki da shi idan kuma kai ɗalibin ilimi ne sai ka yi abin da ake kira wato al-ijtihad at-tanqihi wato shine ijtihadi wanda mutum zai duba hujjojin kowane malami sai ka sace in dai ɗalibin ilimi ne shi nan ba a ce ya yi tagalidi ba ma'ana ba a ce ya tambayi duk malamin da ya gani kawai ya bi ba in ya tambayi malami sai ya auna ya ga abinda malamin ya faɗa akwai hujja kan shi an gane kaga idan kai ɗalibin ilimi ne sai kai aiki da ayan nan wallazi nashtana buta an ya duha wa anabu ila lahi lahumul bushra fa bashir ibadi allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullah wannan aya dalibin ilimi shike aiki da wannan an gane zai saurari manya-manyan malamai su bada fatawa Abu Hanifa ya ce Imam Malik ya ce Shafi'i ya ce Ahmad ya ce to duk duk maganganun su gaba daya wanda zai dauka zai dauki wanda yafi karfin hujja ne an gane wannan ko shi haramun ne shi yana matsayin dalibin ilimi ya zo ya dabaibai kansa kai ba ma wannan ba ya zo ya tambayi malami kawai ba tare da ya gamsu da hujjar shi ba ya bi shi na'am wa idza kana ahadun bil madina idan ya kasance akwai idan akwai wani a madina mm, wala tasuna ba sai sai wata matsala ta same shi ta'ala man kana min as-sahabati al-mutasaddirin al-ilmi kawai sai ya tambaya ya tambayi wanda suka kasance a madina na sahabbai wa'anda suke jagorancin ilimi wal wanda suke jagorancin fatawa wa idza safara aw nazala hada shakhs bi ainihi idan wannan bawan Allah in yayi tafiya ko ya sauka a wani gari ainihin sa shi dai wannan mutumin ila kufa idan yayi tafiya zuwa kufa ko yayi tafiya basra fa kana yas'alu wa yahdhu inda man ishtahara bi ilmi wal fatwa to ya kasance yana tambaya kuma yana halattowa wajen wanda ya shahara da fatawa da ilimi wa amila bima kuma zai yi aiki da abin da aka bashi fatawa da shi aiki bima aftabihi man istaftahu eh da abinda wanda ya bashi fatawa zai bashi fatawa da shi walam yakun ya'rifu walam yakun yurafu hada talafi wa ta'allum wal amal bi muqtadahu taqlidan yawa wato bai kasance wato ana sanin wannan karban ilimin da wannan neman ilimin da wannan aiki da ilimin wato aiki da abinda wannan fatawa ke hukuntawa ba su kasance suna sanin shi a matsayin tagalidi ba ma kana yuraku bil ittiba ana kiran wannan ittiba kenan dalibi a wato ma'ana gama garin mutane wanda ba shi da ilimi kwata-kwata idan ya zamanto in ya jahilci abu sai ya ga malami na sunna wanda aka yarda da shi a matsayin malami sai ya tambaye shi shin a nan wajen za a ce tagalidi ne in ya tambaye shi ya fi shi ya sunan wannan abun sunan wannan abu gitti ba gama garin mutane ya tambayi malami Allah dama abin da ya ce masa fas'alu ahlal zikr in kuntum la ta'lamu kawai to bai sani ba sai zo ya tarbi babban malami na sunna sai babban malami ya bashi fatawa shi kuma kawai sai ya aiki da wannan fatawa tunda shi ba zai iya ganewa ba ba shi da ilimin da zai iya tacewa abin da yake sa kawai ya tambi manyan malamai su bashi fatawa idan malamin ya yi kuskure shi bai sani ba Allah ya gafarta mishi an gane wannan ko idan kuma ya je wani waje zai iya tambayan wani malami in ya wani waje zai iya tambayan wani malami ba zai zo ya dabai bai kan shi ya ce ni kawai tun daban da ilimi kawai malami sai na sa ma kaina zan yi ta tambayan sa fatawa shi kadai ne da shi to wannan kuskure ne eh na'am inma kana yu'rafu bil ittiba'i wa ta'a ana kiran wannan al-ittiba ana kiran wannan da'a huwa ainul ittiba wannan shine ainihin bi wannan yakun hunaka ta'assubun li ra'ayi wahid yawa a zamanin salaf babu wani ta'assubanci ga ra'ayin mutum daya ka rike wani malami ka ce in ba shi ba rijiya babu shi ina san gane wannan idza zahara min ahadihim ta'assub li ra'yi li ra'ayi ahadi yau idan ya bayyana ga ɗayan su ta'assubanci ga ra'ayin ɗaya daga cikin su hajama alaihi sahabatu to sahabbai suna tiran mishi ne inkari eh sahabbai suna masa hujumi su masa inkari yaya za ka yi ka rike ra'ayi malami daya alhali ga manya-manyan malamai a gari sahabbai ba sa yarda da wannan an gane to tunda sahabbai ba sa yarda da wannan ko mun ce mun kira kan musalafiyun to shin mu ma ya kamata mu yarda da wannan a wannan zamanin a samu wani malami a ce shi ne kawai zai yi magana fatawa in ba tashi ba za a saurara ba ya kamata mu yarda ba ya kamata duk inda malamin sunna yake za a tambaye shi fatawa kuma za a yi aiki da shi idan ɗalibin ilimi ne kuma zai tace malam wani ya bada fatawa malam wani ya bada fatawa malam wani ya bada fatawa fatawan daban-daban ne wanne ne yafi karfi dalibin ilimi zai yi amfani da karatun da yayi ya tace ya fitar da wanda yafi karfi shi wannan an ba dalibin ilimi wannan daman an gane shi wannan ma wani nau'i ne na ijtihadi ijtihadin dalibin ilimi ba wai shi yayi na kanshi ba ya duba sabanin malamai an gane a cikin sabanin malamai sai ya duba wanda yafi karfin hujja Eh, shi kuma ami ana ba shi fatawa kawai ya aiki da shi amma da sharaɗi ya tambayi malamin da aka yarda da shi a matsayin malami ne shi eh. hajjama alaihi sahabatu bil inkari wa sahabbai suna suna masa hujumi hmm. da inkari da kuma tsawatarwa hmm. walam yakunu yaqdiruna ala ma idza zakara ahaduhum muqabila qawlin nabi wato su sahabbai ba sa yin hakuri ba sa yin haƙuri idan mutum ya ambaci magana wanda yake ya kishiyarci magana manzan Allah in ya ambaci magana wanda ya kishiyarci magana manzan Allah sahabbai ba sa yin haƙuri amma mu a wannan zamanin muna yin haƙuri ko ba ma yi eh za ga mutane a gaban su za ga wani ya faɗi magana da ya kishiyarci maganar maganar manzan Allah kuma ka ga mutane sun yi haƙuri an gane wala Allah ma ka ga suna ta bada uzuri an gane kwata-kwata ba sa son a yi inkari saboda haka idan har sunnan muke yi da gaske duk sanda aka samu wani mutum kowane ne shi ya zo da wani fatawa fatawan ya kishiyarci maganar manzo Allah ya zama to wajibi a yi masa inkari eh ولم يكونوا يصبرون على ما اذا ذكر احدهم مقابل قول النبي قولا لاخر يو wasu sahabbai magabatan mu hmm. ba sa yin hakuri idan ɗayan su ya ambaci magana wanda yake shiyarci maganar manzo Allah hmm. wato maganar wani mutum da yake shiyarci maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bal yu'amiluna sahibahu bil gilza kai suna mu'amala da ma'abocin shi da kaushi kai alai ku duba idan mutum ya ce shi ya ci maganar manzo Allah suna mai mu'amala da kaushi wajen inkari a gare shi na ba gane wannan to wannan shine na'am muqaddimatul hizbiyya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم الركن الثاني ركني نبي الطواف طواف وله واجبات وسنن شي طواف ينا ده واجبين ينا ده سنوني حتى ينا ده مستحبين والواجبات ستة واجبين غدا شدني السلامة من الحدث والخبث نفرقو كوكتا دغ حدثي ده خبثي كينان بايا حلتا متم ينا ده حدثي وينا ده خبثي يا طوافي dole ne kafin mutum ya yi dawafi lami lafiya sai ya to babu hadasi a jikinsa babu khabasi a tare da shi kuma da rufe al'aura وجعل البيت عن tarihi. da sanya ɗakin ka'aba a gefen hagunsa ga ɗakin ka'aba na ya sanya shi gefen hagu sai ya tafi a haka an gane shi ne bature ke kira ne anti-clockwise ko shi ne haka ba haka ba eh to mutum ya sanya ɗakin ka'aba a gefen hagunsa wa tawafu sab'atu ashwadin da kuma tawafi zagaye bakwai dakhil al-masjid cikin masallaci a gari idan mutum zai tawafi zagaye bakwai cikin masallaci khuruj jami'il badani an al ya fitar da dukkan jikin shi daga ɗakin ka'aba kada ya zama yana tawafi jikin shi na kogan ɗakin ka'aba a gari shi malam mai littafin nan su biyu ne amma kuma a fakaice na raddi ga sufaye su sufaye sukan so suna tawafi su ringa gogan ka'aba din ga duk mutumin da ya je aikin hajji zaka suna goga suna shafawa a cikin su na fatan gani to sai malam ya nuna jikinka ya fita daga dakin ka'aba an gani kaka yadda jikinka ya goge dakin ka'aba za ka yi tawafi Saka wannan raddan ala sufiya kenan wa'anda suke tabarruki da ainihin wannan gini na ka'aba eh wa salatu raka'atayn aqibahu yaya ake tabarruki da Ka'aba shin Ka'aba yana da albarka ko ba shi da shi to yaya ake neman albarka da shi shafan bangon kome ana ana neman albarka da Ka'aba da yawan yin dawafi a Ka'aba da kuma yawan nafilfili hmm? iyaye suna da albarka ko ba shi da shi ya ake samun albarkan iyaye ta tofar da yawo ka goga jikinka ɗin suka yi aski ka ringa cika gashin kana shan ruwan yaya ake neman tabaruki da iyaye ana neman tabaruki ta hanyar yi musu biyayya da kuma neman addu'a a wajensu an gani idan mutum yana neman addu'a wajen iyaye to zai samu albarka a wajensu idan mutum kuma ya zamanto wato yana neman iyaye su yi masa addu'a shi ma zai samu albarka a wajensu saboda haka an a wato komai duk abin da yake da albarka akwai yanda ake neman albarka a wajensa an gane ko to haka dakin ka'aba ana samun albarka a wajen shi ne da yawan yin tawafi da kuma na filfili a wajen na'am wa salatu raka'atayn aqibahu da kuma yin sallah raka'a biyu bayan dawafin bayan an gama dawafi sai a yi raka'atan dawaf raka'a biyu da ake yi na dawafi a makama ibrahim in ya samu ko in bai samu ba fa in ya zama to makamu ibrahim din na mutane sun tare shi fa ka ce za ka ture su ne sai ka yi nafila a wajen Sai inda ka samu za ka iya yin nafila a wajen ko na'am na'am wa masunatuhu khamsatun sunnonin sa guda biyar ne almashi farko akwai tafiya in mutum zai dawafi yin tafiya din nan ana dawafi sunna ne wata tabilu al-hajar al-aswad bi fihi da kuma sumbantar hajar al-aswad da bakinsa. sa shawt al yau a zagaye na farko mutum ya sumbanci hajar al-aswad da bakinsa. in qadara in har yana da iko in ba shi da iko ba al-mushaqqa tajlibu taysir fala wajiba ma al-ajaz wala muharram ma darura to in ya zamanto mutane sun yawa ya zamanto akwai mushakka, sai mutum ya haƙura. ولمس الركن اليماني في أول شوط da kuma shafar yamani a farkon zagaye a zagayen farko yamani والدعاء sannan da yin addu'a wa sallam. da yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam والرمل للرجال في الأشواط الثلاثة الأولى wa gudu gudu ramal gudu gudu ga mazaji a cikin zagaye ukun farko a zagayen ukun farko ana son mazaje su ɗanyi gudu-gudu haka mm. a cikin tawafin kudum kuwa mm. kokal mashi yaya shi wannan ainihin ramal yake mm. shi ramal din nan ya yake shi ya fi tafiya amma bai kai gudu ba shi ne a cikin yaran wannan zamani wasu na kiran shi 440 ko? sai ce 440 shi ba tafiya ba shi ya ɗan fi tafiya amma bai kai gudu ba na'am ¿Dónde? ¿Cómo, cómo viene Ina muka tsaya? Na kammala ya ɗan na'am shi Thank you. shigar da baki dole kuma wa an wabisa bin ma'abad an karɓo daga wabisa bin ma'abad radiyallahu an na'am anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ra'a rajulan yusalli khalfa safi lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga wani mutum yana sallah a bayan sahu wahdahu shi kadai fa amarahu an yu'ida salata sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umurce shi ya sace sallah rawahu ahmad wa abu dawud wa tirmidhi an fahimci wannan aiki kaga wannan hadisi yana nuna mana cewa kenan in mutum ya yi sallah shi kadai a bayan sahu ba shi da sallah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallam ya ga wani mutum yana sallah a bayan sahu shi kadai to bayan an idar da sallah sai annabi ya ce ya tashi sallah an gani to a nan wajen ko da ainihin sauran sahu sun cika ya zama to ko ina ya cika ba inda zai iya shiga sai yayi sallah a bayan sahu shi kadai zai sake sallah amma anan an ce annabi ya ga yana sallah a bayan sahu shi kadai za mu ɗauki wannan a matsayin mai za mu ɗauki wannan cewa kenan ko ina ya cika ko ina ya cika babu inda zai shiga sai ya yi sallah a bayan sahu to a nan wajen in dai mutum ya sallah bayan sau ko ina ya cika to sallah ba bai da matsala ga sallan shi amma ya to wato akwai kafa sai ya kamata ya shiga sai ya ki shiga sai ya yi sallah bayan sahu to bai da sallah an gane wannan to menene madogarinmu akan wannan tunda zahirin hadisin da ya nuna manzon Allah ya ga wani mutum yana sallah bayan sahu yace ya sake sallah kawai to kai da kace din nan wannan yana nuna sahu bai cika bane sai sallah bayan sahu to me ka dogara gare shi bari mu ci gaba mu gani ko walahu an malik radiyallahu anhu wato an karbo gare shi dai daga wabisa daga dal Allah ya kara mishi yadda cewa la salata li munfaridin khalfa safi babu sallah ga mutum shi kadai a bayan sahu mutum shi kadai ya ware a bayan sahu yayin sallah bai da sallah na ba san gane to kaga wannan hadisin ya nuna babu sallah kawai in dai mutum shi kadai ne ya sallah bayan sau bai da sallah zahirin hadisin sawa'un wato sauran sahu sun cika ne ya zo bai samu waje ba ya yi sallah shi kadai ko kuma sauran sahu ba su cika ba ya zo ya ware ya sallah shi kadai duk dai ne da zahirin hadisin Allahumma sai dai an samu wani hadisin da ya karfafa shi akwai hadisin da ya karfafa shi eh na'am na'am mutum wa zada tabarani min hadisi wadifa wato tabarani ya kara a cikin hadisin hadisin wadifa ala da khalta ma'ahu shin ba za ka shiga tare da su ba hmm. kai din nan da kai sallah bayan sahu hmm. eh? shin ba za ka shiga tare da su ba ka kutsa mana kai ma ka shiga tare da mutane a wiki tarar tarar ko kuma ka janyo wani mutum na ba gane in ma ka kutsa to yaya za a yi mutum ya kutsa bayan sau ya ya cika in sau ya ya cika ya za a yi mutum ya kutsa sannan kuma in ka janyo wani mutum in ka janyo shi to to zai ya sau ya kasance kenan kaga da zarar ka janyo shi kenan ka bar wata kafa kenan kenan ya halatta in janyo wani mutum in bar wata kafa wannan kafa ba ba a cika sauwa nan wajen ba eh to yaya wannan isnadin wannan hadisi wannan hadisi da aka ce ala da khalta ma'ahum a da rajulan wannan hadisi malamai gaba ɗaya sun tabbatar da cewa bai inganta ba hadisi ne wanda yake da'if an gane wannan ayi da saboda haka malamai sun yi magana dangane da abin da ya shafi janyo wani mutum a cikin sallah malamai suka ce ana samun ainihin barna da yawa dangane da ainihin jauken yiwuwa daga cikin barnan kamar yadda alu basam ya ce a ce akwai ta'akhirul majzum anil makanil fadil ila makanin mafdul akwai jinkirtar da shi wanda aka ja daga waje mai falala zuwa ga waje wanda yake kasa da haka wato yana can gaban sau sai ka janyo shi baya kaga ka jinkirtar da shi daga waje mai daraja zuwa ga waje mara daraja ko ba ka ba to a nan wajen an samu barna sannan na biyu akwai fatahu burja isaf akwai buɗe kafa a cikin sahu idan ka janyo shi a cikin wancan sahu din ya dawo baya wajen ka domin ka haɗa sahu tare da shi ka buɗe wata kafa to wannan kafan waye zai toshe wane ne zai toshe wannan kafa din misali annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam tarasu wa saddul khalal ko ku manne a cikin sahu ku toshe kafa sai kuma gashi kai ka zamanto sababi na na ainihin me na ainihin buɗe ainihin wannan kafa ɗin sannan kuma akwai harakatun kasira fi sala akwai motsi da yawa a cikin sallah ka janyo shi zuwa baya wato akwai harka da yawa a cikin sallah kuma ligairi maslahatu salati mutaharrik ba tare da maslaha na sallan shi wanda wanda yake motsawa ba misali wannan janyo shi da kai wannan motsin da kai ai ba da fasala a kai shi ba bil hasali ma motsin da yayi ne da mafsada tunda ya bar wata kafa a can gaba sannan kuma akwai at-tashwish alal musalli akwai dauke hankalin mai sallah in ka janyo shi hankalin mutane duk zai koma kanka shi ma kanshi mutumin zai kasa gane dalilin da yasa ka janyo shi wala Allah ma ya dan buge hannunka ko yana ganin ka tashi zai ce to wannan wannan kuma yasa yake jana zai zai cire hannunka kawai ci gaba da sallah saboda haka akwai dauke hankalin mai sallah da kuma dauke hankalin wanda ke gefansa da kuma shagaltar da ainihin zuciyarsu sannan kuma akwai amalu fil ibada lam yushra akwai aiki a cikin ibada wanda ba shar'anta ba yanzu wannan janyo shi din ibada ne wane ne ya shar'anta tunda hadisin da ya zo ya nuna cewa ka janyo shi din nan hadisin bai inganta ba ashe wannan janyowan aiki ne a cikin ibada wanda ba a shar'anta ba kuma shari'a an gina shi ne akan tauƙifi an gane wannan ko to wayannan suna daga cikin kaɗan daga cikin barna wayanda malamai suka hararo dangane da janyo wani mutum a cikin sahu to ƙarƙashin wannan kenan mai za mu ce kan wannan hadisin cewa babu sallah ga mutum ɗaya a bayan sahu yanzu abubakar ansari radiyallahu an lokacin da ya zo ya ga manzan Allah ya yi ruku'u mai yayi ya yi ruku'u a bayan sahu ko da ya yi ruku'u a bayan sahu sa'an nan daga bayan sai shiga cikin sahu to yanzu ya sallansa an ce la salata limun faridin kalfa saf ai yayi ruku a bayan sahu da yayi ruku a bayan sahu daga bayan shi da sahu a lokacin da yayi ruku a bayan sahu ya hukunta sallan shi kenan wannan hadisin za mu yi jam'i tsakanin hadisin abubakar da wayannan hadisan hadisin abubakar al-ansari yana nuna mana ya halatta idan an ga liman yayi ruku a bayan sahu an an ga liman yayi ruku kai ma mu kana iya ruku a bayan sahu daga bayan sai ka shigo sahu wannan ba matsala an gane wannan ko amma inda gizo ke saka shi ne mutum ya yi ruku a bayan sahu kuma ya tabbata a bayan sahu ba tare da ya shigo cikin sahu ba to anan wajen ba shi da sallah ina ba san gane to kaga wannan ya zama to raddi ga mazhaba na malikiya wanda suke cewa yana halatta mutum ya yi sallah wato ya yi sallah can nesa ila tsakanin shi da masallaci ma akwai ainihin rafi mutum na iya yin sallah shi kadai yana bin liman kaga wannan fatawa ya yi karo da wannan wannan hadisin ko hadisi ingantacce ya nuna babu sallah ga mutumin da ya yi sallah shi kadai a bayan sahu a kan shi misali saboda haka kenan su malikiya kenan wannan hadisin ba zai aiki da shi ba kuma hadisi ne wanda yake sahih idan hadisi ya inganta sai ya zama to babban malami bai aiki da shi ba yana halarta abu malamin ko kuma za a nema masa uzuri a aiki da hadisin wanda ya kamata mu yi shi malamin za mu ɗauka ya yi ishtihadi ne ya yi kuskure amma kuma za mu yi aiki da hadisin da ya inganta ba za mu fifita malami akan hadisin ingantacce ba Allah ta'ala shi ke mu na'am na'am wa ana bi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi huraira Allah ya kara masa yadda an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza sami'tum al-iqamata idan kun ji iqama salati wato ku yi tafiya zuwa sallah wa alaikum as-saqilatu wal waqa ku natsuwa na natsuwa na ainihin jiki da kuma natsuwa na zuciya an ce idan kun ji iqama shin kiran sallah shine ya zama to wajibi a sanya loudspeaker don kowa da kowa ya ji ko har da ikama eh? akwai mutanen da suke da fahimta cewa kiran sallah shi kadai za a sanya loudspeaker don kowa da kowa ya ji an kira sallah ya zo masallaci amma in an zo wajen ikama sai a cire loudspeaker waje sai dai mutanen da ke masallacin kawai za su janta da ikama amma wannan hadisin mai nuna mana iza sami'tum al-iqama ya nuna kenan cewa kana can gida zaka ji an tada iqama ko a lokacin da zuwa masallaci ya zan wajibi a gare ka shine lokacin da mutum ya ji an tada iqama an fahimta kenan in an kira sallah ina iya zama a gida ina iya zama gida na ji kiran sallah ba zan taso ba tasowa ba zai zama to wajibi a gare ni ba sai me sai na ji an tada iqama in an tada iqama famshu ila sala in an kira sallah an so a zo masallaci amma inda zuwa masallaci yake zama wajibi idan mutum bai je ba yayi laifi da zahirin wannan hadisi shine idan an tada iqama idza sami'tumul iqama famshu ila sala idan kun ji an tada iqama ku taho zuwa sallah wa alaikum wa alaikumus sakina alhali kuna tare da ku akwai mai natsuwa ku taho zuwa sallah alhali tare da ku akwai natsuwa natsuwa na jiki da kuma natsuwa na zuciya wala tusrihu kada ku yi gaggawa na'am amma adatun fasallu abinda kuka riska ku sallata hmm. amma fatakum fatimu abinda ya kubuce ku cika hmm. tafakun alayhi wal al bukhari bukhari da muslim sarwaito alhali wannan lafazi na bukhari ne eh news halatta musulmi su zo wato ya halatta dai musulmi su siye wannan ginin sun siye wannan gini ba wai sun siye coci ba na fasan gane sun siye wannan ginin sun suka siye ginin za su rusa su mai da shi masallaci ko su mai da shi makaranta amma maganar cewa wa musulmi su koma can unguwansu su gina musu coci gaskiya bai halatta ba an gane wato idan ma sun yi wannan sharaɗi to sharaɗi ne wanda yake batacce kawai su siyan wato a siyan musu da wannan wajen in ya so su ya rage nasu su koma can su gina kayan su Allahu a'lam Malam wannan tambaya ce ce barayi barayi da suka fata musu a gida sai suka yanke shawara sa shi a tafi sai suka yanke shawara sa shi a tafi sai da farawa ya zai gane kuransa ina ma ga ya wuri ya mutu haka shi ne suka ce sai ya mutu sai shiga kan ya mutu wanda ya sa shi ya yi laifi na kuna ba kai shi a gaskiya bai laifi ba tunda ai wato ma'ana su barayi na yawan shiga gidan suna yawan yi musu tata kuma sun bi wani dabara a biya gagara sai aka ba su shawara sanya abin shokin to sai suka sanya abin shokin to wannan abin shokin suka sa su suka ce barawon ya zo sai ya kawo kanshi saboda haka idan barawon ya zo sai aka yi sa an kawo wuta sai barawon ya zo ya shiga cikin silin sai ainihin wuta ya shokin din shi ya mutu shi ya kashe kanshi ba za a sanya cewa mutanen gidan bane suka kashe shi Allahu a'lam eh wannan kuma da ya aure wai mata yake da ita kullum ya dawo aiki ta ce sai ya sake ta ranan ya dawo ta shafe shi sai ya sake ta hmm, shi ne ya fushi ya sake ta kuma daga baya yake tunanin da ya sa ya sake wai sakin ya aure da shi ya yi to abinda bawan Allah ke cewa shine wato yana da mata tana yawan samun sabani da ita tana yawan matsa mai lalle sai ya sake ta lalle sai ya sake ta to rannan ya dawo aiki kawai sai ta shake shi da ta shake shi ta cewa sai ya sake ta shi kuma sai ya fushi sai ya sake ta daga baya kuma sai Allah ta'ala sai ya jarabe shi da kanta sosai sai ya koma yana nadama me yasa ya sake ta to shi yana ganin cewa ai yayi wannan saki cikin fushi ne shin saki ya tabbata cikin fushi to fihi tafsir ko fushi kala biyu ne akwai fushi wanda mutum yana cikin hayyacinsa akwai fushi wanda mutum baya cikin hayyacinsa idan fushi ne wanda shi bai san ma san da ya yi sakin ba saboda hankalin shi ya riga ya fushi to anan saki bai tabbata ba amma idan fushi ne wanda ya yi fushin amma yana sane da halin da yake ciki wannan ya yi daidai da abin da ya shafi mutum ya saki matar shi ya sha giya in ya sha giya malamai suka ce akwai tafsir idan ya sha giya shin yana iya bambancewa tsakanin tsakuwa da aya a lokacin da ya sha giya din nan yana gane kaza da dai mai kyau ne kaza mara kyau ne idan har yana iya ganewa in ya saki matar shi saki ya tabbata amma idan ya sha giya hankalin shi ya gushe baya cikin tunaninsa kawai sai ya saki matar shi to wannan saki bai tabbata ba masu wannan ra'ayi sun dogara da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a inda annabi ke cewa la salata fi iglaq babu saki idan hankali ya rufe babu saki idan hankali ya rufe in hankalin mutum ya riga ya rufe sai ya yi saki to babu saki amma idan hankalin shi bai rufe ba yana cikin hayyacinsa saki ya tabbata to yanzu shi zai tambayi kansa kuma ya yi adalci domin idan bai yi adalci ba ya zo ya yi rashin adalci ya ce wallahi hankalin shi ya bushe alhali hankalin shi na nan ya zo ya ci gaba da zama ya san da yake yi yanzu abu ya tabbata yanzu na shi ne yanzu Allah ta'ala shi taimake mu eh wannan yana tambaya ne game da bambancin maniyi da mazi to shi mani yana fitowa ne wato yana fitowa da kaurinsa sannan kuma kamar yadda aka faɗa shi mani yana kuɗowa in zai fita mani yana kuɗowa. Allah yana cewa fal yanzur al insana min insana mimma khuliqa khuliqa mimma in dafi idan mani zai fito dole sai mutum ya san zai fito amma mazi na iya fitowa mutum bai sani ba sai daga bayan ya duba wandan shi sai ya ga mazi wannan shi ne kusan bambanci mafi girma tsakanin su kuma mani yana fitowa yayin babban sha'awa maziyi kuma na iya fitowa yayin karamar sha'awa mutum na iya kallon mace kawai daga kallon mace ya ɗan sha'awa sai ya fitar da mazihi. amma yana da wuya mutum daga kallon mace kawai ɗan ƙaramin kallo kawai ya fitar da maniyi sai idan abin ya haɗa da babban sha'awa sannan maniyi ya fito Allahu a'lam eh tambaya ta ƙarshe ce ka'ida da ya kamata a ce a cikin mace tana tsarki ne sai kuskure take tana cikin jini saura kwana wa sai sarki sai ya sake ba to da ya sake ta shi ne yake tambaya yanzu ni nawa za ta yi ya zama sun rabu misali za a kirga da wannan ko ai hadisin abdullahi bin umar ya nuna ba za a kirga da wannan ba ya nuna duk mutumin da ya saki mace cikin jini ya yi laifi mai girma za a tilasta mai ya dawo da ita in ya dawo da ita har ta ɗan ya dawo da ita ta yi tsarki ta ƙara yin wani jinin ta yi tsarki a lokacin da ta yi tsarkin nan a lokacin in yana son zama da ita ya ci gaba da zama da ita in yana son sarabu sai ya sake ta na fasan gane wannan wannan shine abin da fata wanda manzon Allah ya ba Abdullahi bin Umar lokacin da ya saki matar shi tana cikin jini ba a lissafawa da wannan jinin amma kuma wannan saki ya tabbata idan mutum ya saki mace cikin jini sakin ya tabbata amma za a tilasta mai ya dawo da ita sai ta yi tsarki a gidansa in wato bayan ta gama jinin ta yi tsarki sannan wani jini ya ƙara zuwa ta yi tsarki to a wannan tsarkin da ya sake dawowa din nan shine ya samu ya zauna da ita ya ci gaba da zama da ita ko tunan Allahu a'lam